wani ma dan gidan sarautar Kano ne kullum aikinsa intanet ya zagi musulunci ya zagi shari'ar musulunci kullum aikinsa an yi zalunci a Sokoto an yi zalunci a Zamfara a Lagos yake da zama a gaban sa yan ofisi sai kashe duk wanda suka kashe ko su tsara tsaye bai taɓa rubuta a kansu ba wa amma mai tausayi ne shi mai son yancin dan adam ne a shi wato shi mai kokarin faɗin gaskiya ne wai shi social critic ne wato annaqidul istimai ababai da suke faruwa istima'iyan ko ma waye ka za ya kamata ka faɗa wai shi shine matsayinsa annaqidul istimai amma ya manta da su yan ofisi din ba society din ka suke ba a cikin environment din da kake zaune a Lagos ba nan suka yi tsaya ba me ka rubuta akan su har ne sai musulunci sai qur'ani sai hadisi sai